mu mun siyar da ranmu every day muna kan kan kwalta mu kwana mu kwana mu tashi da sojojin sun zo ba sa mana amma su in sun zo kan kwalta hauka suke mana me irin wani akwai? ya da su abin ke masa ba abin da akan wanwe ne matasan da sun yi dafi har zuwa kofar fadan gwamnatin jihar Borno suna kuma kokawa kan kisan da suka ce jami'in yan sandan yayi wa ɗayan su wanda daga bisani gwamnan jihar Honorable Kashi Shatima ya fito ya kuma baiwa matasan hakuri but uh, we have assured the family going to pay compensation of 3. 1.5 million naira tomorrow morning. I will personally attend the burial ceremony. If they do not have a house, we'll give them a house in the 1000 housing ya kuma yi ma matasan alkawarin cewa za su biya jiyar naira biliyan uku da dubu ɗari biyar ga iyayen wannan yaron sannan kuma za a samar masu muhalli a wannan rukunin gidaje na dubu ɗaya da yanzu gwamnatin ke rabawa gwamna kuma ce zai halarci jana'izan yaron shi da kansa sai dai mun samu rahotannin cewa wannan jami'in nan sanda ya riga mu gidan gaskiya sakamakon raunuka da ya samu kan sarar da waɗannan matasa suka yi masa